daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.

الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amin daga nan birnin teran yake tare da ku bayan wannan gabata da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san sai mu koyi harshen farisanci da kuma dan matasa akwai shirin nan na mu koma noma da kuma wato kide-kiden iraniyawa amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu Ƙasashen Iran da Iraki sun tabbatar da cewa an kammala shimfiɗa layin dogo daga Calamce na ƙasar Iran zuwa birnin Basra na ƙasar Iraki. Ma'aikatar Shari'a nan Iran ta ce za ta bayyana sakamakon binciken da za ta gudanar a kan abin da ya faru a tashar jiragen ruwa na Shahid Rajayi. sannan za ku ji cewa saudiya ta yi allah wadai da kisan kiyashin da kasar isra'ila take yi a gaza a gaban kotun icj madal yanzu kuma ga cikakkun labaran a wani taro wanda ya hada ministan riko na tattalin arziki da kudade na jihunan musulunci ta iran da kuma mai bawa firayim ministan kasar iraki shawara bangarorin biyu sun tabbatar da cewa an kammala aikin shimfiɗa layin dogo tsakanin garin calamce na ƙasar iran da kuma birnin basara na ƙasar iraki kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto jami'an gwamnatocin biyu suna faɗar haka sun kuma jaddada muhimmancin layin dogo da kuma samar da kasuwan babu kudaden fito akan iyakokin ƙasashen biyu labarin ya kara da cewa harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu wato iran da iraki ya zuwa yanzu dai ya kai dala amurka biliyan goma sha daya a kowace shekara kuma ana sa ran nan gaba zai iya kaiwa dala amurka biliyan ashirin da biyar rahmatullahi akrami ministan riko na tattalin arziki da kuma kudade na jumhuriyar musulunci ta iran da kuma hakim majid naji al-khalidi mai ba firaministan ƙasar iraki shawara sun jaddada muhimmancin kammala layin dogon tsakanin ƙasashen biyu wanda zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma ko kuma ƙasashen biyu da kuma kasuwar wato kudaden da babu kudaden fito da za su kafa a tsakanin ƙasashen biyu har ila da fatan za su yi ƙoƙarin amfana da juna gwargwadon abin da za su iya kakakin ma'aikatar shari'a a nan jihar musulunci ta iran ya ba da sanarwar cewa ma'aikatarsa za ta bayyana wa mutane sakamakon binciken da suka gudanar kuma wato suna ci gaba da yi dangane da fashewar da kuma gobara da ta tashi a tashar jiragen ruwa na shahid raja'i da ke cikin wato da ya faru a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa wato asgar jahangir kakakin ma'aikatar shari'a da kuma zabihullah hudayon shugaban hukumar bincike na ƙasa sun gudanar da taron haɗin gwiwa da 'yan jaridu da kuma kafafen yada labarai na cikin gida da kuma wajen ƙasar a safiyar yau dangane da fashewar da kuma gobarar da ta taso bayan wato fashewar da ya faru a tashar jiragen wana shahid raja'i banda haka jami'an sun ansa tambayoyin 'yan jarida bayan jawabansu dangane da wato hatsarin wanda ya laƙume rayuka mutane fiye da saba'in da kuma jikata wasu kimani dubu guda kafin haka dai jagoran junjo hali musulunci imam said alil khamna'i ya ba da umarni ga ma'aikatun biyu su gudanar da cikakken bincike don gano wato musabbabin wannan hatsarin sannan idan akwai wa'anda suke da hannu ko kuma suka yi sakaci a bi tsarin da ake da shi don hukunta wa'anda suke da laifi. gwamnatin ƙasar saudiya ta yi allah wadai da hamshi ƙasar isra'ila a kisan da ta wa falastinawa a gaza a jiya talata a gaban kotun icj saudiya ta bayyana cewa gwamnatin hamshi ƙasar isra'ila ta saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da dama a kisan kiyashin da take a gaza wakilin ƙasar ta saudiya a gaban kotun muhammad saud an-nassar ya ƙara da cewa hamci isra'ila ta ci gaba da saɓawa wa'annan dokoki amma kuma ba ta da dalilan yin haka banda kisan kiyashin da take a gaza an nasar ya ce hamci isra'ila ta mai da gaza kwafai ta rusa wato mafi yawan gine-gine a yankin sannan ta hana shigowar abinci da ruwa da magunguna zuwa yankin gaza wanda ko wato kowane ɗaya daga cikinsu take haƙƙin bil'adama ne a karan kansa gwamnatin saudiya ta gabatar da wannan jawabin ne a rana ta biyu da buɗe zaman da kotun ta yi wato kotun ta icj ta yi don tattauna da kuma jin ra'ayin ƙasashe daban-daban dangane da take haƙƙin bil'adama wanda hamdukasar isra'ila take yi a gaza ali yanzu dai fiye da kwanaki hamsin kenan da gwamnatin kasar isra'ila take hana shigowar abinci da magunguna da kuma bukatun falasina zuwa cikin gaza har ila yau kotun ta girka wannan zaman ne don tattauna yadda kasar isra'ila take mu'amala da umarnin da ta bayar dangane da take haƙƙin bil'adama a gaza masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga birnin tehran manyan malaman addini na ɗariƙar roman katolika za su fara shirin zaɓen shugaban ɗariƙar tasu a fadar vatican adadin manyan malaman addini masu mukaman wato cardinal 130 ne za su taru a fadar vatican domin su zaɓi wanda zai mai gurbin papa roma francis wanda ya rasu sai dai mahukunta wato sai dai wato makusanta da fadar ta vatican sun bayyana cewa da akwai batutuwa da dama da suka raba kawukan manyan malaman addini na roman katolika da ya sa wato wanda kuma shine batun auren jinsi da rawar da maza za su taka a ƙarƙashin inuwar cocin rahotanni da suke fitowa daga ƙasar yemen na cewa katafaren jirgin ruwa mai ɗaukar jiragen saman yaƙi mallakin ƙasar amurka wato uss harry truman zai fice daga tekun red sea sannan zai fita daga wurin bayan da makaman ƙasar yemen sun fada a kansa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da za mu fara da shirin nan na ko kun san bai da shi akwai mu koyi harshen farisanci sai kuma don matasa mu koma noma da kuma muryoyi masu sauraro shirinmu na ƙarshe shine kide-kiden iraniyawa da wannan kuma muke cewa yi ne lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba, 30 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a ranar irin ta yau, wato 30 ga watan Afrilun shekara ta 1945 aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a nahiyar Turai. banda sojojin red army na tare soviet suka kwace iko da birnin berlin babban birnin kasar jamus a lokacin da sojojin tare soviet suka isa kusa da fadar shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler shugaban na jamus da kuma matarsa sun shiga wani wuri a karkashin kasa inda suka kashe kansu domin kaucewa fadawa a hannun dakarun tare soviet wani kuma daga lokacin ba a ƙara jin labarin adolf hitler ba daga lokacin kuma gwamnatin nazi ta kawo ƙarshe a ƙasar jamus masu saurare ko kun san cewa shekaru 129 da suka gabata a ranar irin ta yau aka kashe sarki dina kajar sarki na hudu daga cikin sarakunan kajariyawa a kasar iran sarkin da ya yi mulki na zalunci da kama karya a kan al'ummar iran a lokacin da yake kan kujerar sarauta ta kasar har tsawon shekaru hamsin a lokacin mulkin sa ne aka kashe amir kabir sannan kuma ya kulla wata yarjejeniya da wani kamfanin burtaniya inda ya takaita shigo da tabu sigari da kuma sayar da ita na shekaru kimanin hamsin domin baiwa kamfanin burtaniya damar shigo da wannan taba da kuma sayar da ita a cikin kasar domin ya samu kazamin riba hakanan kuma a lokacinsa ne turawa sa ko tsakai a cikin lamuran siyasa da sauran lamura na cikin gida a kasar iran da karshe dai sakamakon yadda zaluncin sarkin ya yawa da kuma yadda ya mika kai ga turawa hakan ya harzuka mutane a kasar iran inda wani mutum wanda ake kira da Reza Kirmani ya sa bindiga ya harbe shi har lahira a rana irin ta yau lamarin da dukkanin al'ummar kasar iran suka yi farin ciki da shi masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan afrilun shekara ta 1970 sojojin amurka suka kaddamar da hare-hare kan kasar cambodia wadda take makwabtaka da kasar vietnam tare da mamaye kasar baki daya wannan lamari da ya fuskanci kakkausar suka daga ciki da wajen kasar amurka inda a cikin kasar jama'a da dama suka yi ta gudanar da zanga-zanga ta yin tar da allah wadai da kuma tofin allah tsine da wannan mataki na gwamnatin kasar amurka da dauka. a jami'ar ohio wadda take kasar amurkan dubban ɗalibai sun gudanar da gagarumin zanga-zanga akan hakan inda jami'an tsaro suka buɗe musu wuta sannan kuma suka kashe tare da jikkata wasu daga cikin ɗaliban sakamakon yadda lamarin ya fuskanci kausar suka hakan ya sa ala tilas majalisar dokokin kasar amurka ta tilastawa richard nixon shugaban kasar amurka na lokacin janye sojan kasar daga cambodia zuwa watan yunin shekara ta 1970 kuma sojojin amurka sun kammala ficewa baki ɗaya daga kasar ta cambodia a ƙarshen shekara ta 1970 masu saurare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan afrilu na shekara ta 2004 kasashe goma daga gabashin nahiyar turai da kuma kudancin nahiyar suka shiga kungiyar tarayyar turai bayan kwashe shekaru suna jira da kuma tattaunawa domin cika ka'idoji na kungiyar tarayyar turan kasashen poland estonia latvia lithuania hungary slovenia slovakia malta cyprus da kuma jamhuriyar czech sun kawo adadin mambobin tarayyar turai ya kai zuwa 25 tare da ƙarin mutane miliyan 75 daga waɗannan ƙasashe goma yawan mutanen tarayyar turai ya kai fiye da miliyan 450 wannan shine mataki na faɗaɗa ƙungiyar tarayyar turai mafi girma da aka samu a lokaci guda wanda kuma ya ƙara faɗaɗa ƙungiyar da ƙara mata ƙarfi ta fuskacin tasirinta na siyasa da tsaro da ma tattalin arziki. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1135 da suka gabata a rana irin tayau kamar yadda ya zo a cikin wasu rayu na tarihi a rana irin tayau yau din ne biyu ga watan zulkada na shekara ta 311 bayan hijirar manzon Allah daga makka zuwa madina shahararren malamin hadisi kuma masanin fikihu a karni na hudu bayan hijira wato ibn huzaima ya rasu an haife shi a shekara ta 223 bayan hijira kuma tun yana karami ya yi bulaguro zuwa wasu kasashe da dama domin samun ilimin addinin musulunci a bangarori daban-daban sannan kuma abin huzaima ya riko matuƙa wajen rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori na ilimomin addini saboda haka yawancin ayyukansa sun wanzu muhimmai daga cikin abubuwan da ya aiwatar shine rubutun littattafai a bangaren hadisi da kuma tauhidi ga kuma ya yi wasu rubuce-rubucen a bangaren fikihu mafi shahara daga cikin littafansa dai shine littafin nan da ya rubuta na tauhidi wato mai suna at-tauhid wal sannan kuma ya rubuta wani littafi mai suna sifatullah wanda aka rubuta a fagen bahasi na koyar da aƙida ta addinin musulunci da kuma kaɗe ta Allah a cikin wannan littafi ibn Huzaima ya yi bayani dalla-dalla akan imaninsa game da kaɗe ta Allah maɗaukakin sarki ko kuma tauhidi kamar yadda ayoyin alkur'ani suka tabbatar da hakan da kuma yin bayani a kansu ga kuma ya rawaito su hadisai daga ahlul bait na iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda ya amfani da su wajen tabbatar da samuwar Allah da kuma sa آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkan da sauda da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci da Allah yau zamu shiga cikin darasi na 133 idan dai ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokanansa suna ci gaba da gudanar da yawon bude ido a wasu larduna na shiraz da kuma fars da ke cikin iran inda suke zuwa wurare na tarihi da ke waɗannan wurare tare da masu yi masu jagora a yau ma za a ji yadda ta kaya tsakanin muhammad da mai yi masu jagora a wani wurin yawon shakatawa da ke tattare da wani hubare na ɗaya daga cikin jikokin manzan Allah kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. قدر گلگودن یایا درخت ایتاچی بزرگ بابا من فکر می کنم نی این از اینجا نن قدیمی دددی حدود کیمانن هفتصد سال شکرو دری بکوی پیش کپین آرامگاه حباری معروف به وند اکسنی دا آنها ساخته اند سو سرگا سنگنه کاشی karmato. Gunbad. Tulluwa. Goldaste. Hasumiya. Khushrang. Mai kyawun launi. Firuze'i. Na dutsen firuze. Kashikari. Aikin karmato. Hamintor. Hamintor. هکنن داخل چکی حرم حباره زیبا میکاو آن طرف چنگ بنگرن ساختمان گینی بنا گینی شمال شرقی اریوا مسو گبس برادر دنوا در قوفا آن وجود دارد شی ینا د اصلی نه اصلی فرعی نه ستون گشیکی بلند مزعو جلو گبا آن قرار دارد شی یکی چوبی نکتاکو در اصل تون آهنی نکرپی چوب کاتاکو مرقوب ابین شعوا آنها پوشیده اند سو سنسکا خانوم مالما شیرینی کنزکی شکلات چاکولتی او می دهد شی ینا بایروا رسم العاده ای از مردم وسو دیگه چکم متانی مکانهای زیارتی ورانن زیاره آنها انجام می دهند سو سنا و یادم آمد نتونه پنج شنبه رنر الهمیس هفته پیش ماکن ده گباتا مسجد مسلاچی مردم متنی خورما. دبینو او تعارف می کرد shi yana yin yi. Tuma da la bayan da saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari da wannan tattaunawa ta gudana a cikin harshen farisanci. چقدر این درخت ها بزرگ است فکر می کنم اینجا خیلی قدیمی است بله حدود 700 سال پیش این بنا را برای آرامگاه میر سید احمد معروف به شاه چراغ ساختند کاشی های گنبد و گلدسته ها بسیار خوشرنگ هستند کاشیکاری گنبد و گلدسته فیروزه‌ای است و همینطور کاشیکاری داخل حرم هم خیلی زیباست فکر می کنم در آن طرف حیات هم یک آرامگاه است بله آن ساختمان در شمال شرقی این بنا قرار دارد و آرامگاه برادر شاه چراغ است پس آن طرف بنا هم یک در وجود دارد بله این بنا دو در اصلی و دو در فرعی دارد این ستونهای بلند که جلوی حرم قرار دارد چوبی است؟ نه در اصل این ستونها آهنی است ولی با چوب بسیار مرغوب آن را پوشاندند چرا آن خانوم به مردم شیرینی و شکلات می دهد؟ این یک رسم ایرانی است ای از مردم در مکانهای زیارتی آن را انجام می دهند بله یادم آمد پنجشنبه هفته پیش هم یک خانوم در مسجد به مردم خورما تعارف می کرد تو الله ینزو کما سیم مجه محمد دومین جن یدda tattauna تا گدان می جاگورا a cikin harshen چقدر این درخت ها بزرگ است فکر می کنم اینجا خیلی قدیمی است wannan itacen بله حدود 700 سال پیش این بنا را برای آرامگاه میر سید احمد معروف به شاه ساخته ساختند ای کیمان شکرو دری بکوی رسه گباتا اکایی ونن گینی دومن حبارن میر سید احمد da aka fi sani da شهچرق کاشی های گنبد و گلدسته ها بسیار رنگ هستند. کرماتن da aka yi amfani da su a tulluwa da کاشیکاری گنبد و گلدسته فیروزه‌ای است و همینطور کاشیکاری داخل حرم هم خیلی زیباست. Karmatan da aka yi amfani da shi wajen aikin ginin tulluwa da hasumiya na dutsen firuze ne. Hakanan kuma yana da kyawu sosai a cikin hubbaran. فکر mi کنم dar آن طرف حیات ham یک آرامگاه ast ina zaton can bangaren farfajiyar ma wani hubbare ne بله آن ساختمان در شمال شرقی این بنا قرار دارد و آرامگاه برادر شاه چراغ است ای ونچن گینن دکی اریوا مسو گبچن ونن گینن حبارن دن اون شاه چراغ نه پس آن طرف بنا هم یک در وجود دارد کنن ونچن بانگرن گینن ما یعنی دو تا قفه؟ بله این بنا دو در اصلی و دو در فرعی دارد ای wannan ginin yana da ƙofofi biyu na asali da kuma wasu ƙofofi biyu na gefe. این ستونهای بلند که جلوی حرم قرار دارد چوبی است؟ waɗannan gishikan masu tsawo da ke gaban hubbaran نه کتاکو نه؟ در اصل این ستون ها آهنی است ولی با چوب بسیار مرغوب آن را پوشانده اند تون تون farko کود انن na ای ne اما اما lullube د دکاتا کو می چرا آن خانوم به مردم شیرینی و شکلات می دهد؟ me ya sanya waccan matar ta raba wa mutane kayan zaƙi da cakuleti این یک رسم ایرانی است. عده از مردم در مکانهای زیارتی آن را انجام می دهند. wannan wata al'ada ce ta iraniyawa wasu daga cikin mutane suna yin hakan a wuraren ziyara. bale yadam omad پنجشنبه هفته پیش هم یک خانوم در مسجد به مردم خرما تعارف می کرد. ای نتنا رانر الهمیس تما کنده گبا تما و تما تا تنایی و To madalla banda aka saurari tarjamar wannan tattaunawa a cikin harshen Hausa, Muhammad tare da mai masa jagora sun shiga cikin wannan kubbare inda suka diddiba muhimman abubuwa da aka saka a ciki na tarihi da suka hada da yanayin ginin da aka yi da kuma irin sinadaran da aka yi amfani da su na ɗaruruwan shekaru da suka gabata wajen ƙayata wannan bari inda ɗaya ne daga cikin wurare da ake kaiwa ziyara a cikin ƙasar iran idan allah kai mu a mako mai zuwa za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda aka je muryansu musamman malama kudusiyan da kuma malama juda da shirin afefe ne abdullahi salu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. thank you matasa. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na dan matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsalolin da suke wato matasan suke fuskanta a rayuwarsu da kuma kalubalen da yake gabansu. Kuma idan dai masu saurare suna a tare da mu, muna ci gaba da tattaunawa ne. a kan shafukan sada zumunta da ake da su a hanyar sadarwa ta intanet muna kuma tattaunawa ne da matasan domin jin ra'ayoyinsu a kan wannan batu shirinmu na ƙarshe ya taɓo batutuwa da suka shafi rawar da waɗannan shafukan na sada zumunta suke takawa a tsakanin samari da matasa da kuma yadda suke cin moriyarsu ko kuma akasin haka. mun kowa ji ta bakunan wasu matasan daga tarayyar najeriya waɗanda wato bakunansu suka kusan zuwa ɗaya akan muhimmancin shafukan da matasan suka fi mai da hankali a kansu hakanan kuma rawar shafuka na addini da suke takawa a tsakanin matasan to da fatan za a kasance tare da mu a yau domin a saurari ci gaba tattaunawa akan wannan batu na hanyoyin sada zumunta da suke a intanet. na doki jaki sannan kuma za na doki taiki don in kana bukata ga gudu maza je ka nemi doki to yau ruwa na ɗiba da yawa har na ije a tanki wanda duk zai yi noma dole ya fara to a yau shirin namu ya haɗu da wani matashi ne guda ɗaya mai suna malam umar hassan daga tarayyar najeriya wanda kuma ɗaya ne daga cikin masu yawan ziyartar shafukan sada zumunta da suke a hanyar sadarwa ta intanet sannan kuma yake yin rubuce-rubuce a cikinsu kuma kamar sauran matasa da suka gabata shi ma mun fara yi masa da tambaya akan yadda yake ganin muhimmanci da amfanin waɗannan shafukan na sada zumunta da ake da su a intanet ga abin da yake faɗa. hanyoyi dai na sadarwa hakan nan to gaskiya matasa hausawa suna amfana sosai da sosai za a iya magana cewa lalle za a iya alfahari da irin abubuwan da suke gabatarwa suke yi da sauransu saboda gaskiya yanzu yadda za a iya cewa abin yadda matasa suka rungumi harkokin abin girka su sai twitter da sauran kafofin sadarwa kamar za a iya cewa kamar ma wani ta daji ne haka gaskiya dan saboda har ya kai gama wani lokaci za a ga malamai da kuma malaman jami'a da malaman addini sukan yi magana akan ya kamata matasa su rinka ɗan saurara wa fuskantar waɗannan abubuwa idan saboda wani lokaci akan cinye lokuta da dama a waɗannan abubuwa. Kasantuwar cewa da akwai shafuka da dandali-dandali masu yawa a cikin hanyar sadarwa ta intanet samari da matasa suna da zaɓi wajen shiga inda suka ga dama wannan ne ya sa shirin namu ya tambayi wannan matashin a kon ko a iya fahimtarsa waɗanne shafuka ne matasan suka fi ziyarta ga abin da yake cewa gaskiya yawanci matasa a yadda dai kamar nake lura hakan nan da muke shiga nake ganin waɗancin kan da yawa da za a iya cewa dandaloli ko kuma dandali dandali irin waɗanda suka shafi na soyayya da sani labarin wasanni gaskiya ya fi jan hankali gaskiya to amma akwai dai dandali hakan nan waɗanda suka shafi addini da sauransu amma dai gaskiya kan sun tura da ayanci akan abin da shafi dandalin soyayya da kuma labarin wasanni da wasu abubuwa da yawanci matasa sun fi mai da hankali akan waɗannan abubuwa. idan za a kwatanta wato dandali dandalin da ake da su a cikin shafukan intanet na harshen hausa da waɗanda ake da su a cikin wasu harsunan za a iya cewa har yanzu da akwai sauran aiki a gaba domin kuwa jigo-jigon da ake da su da harshen na hausa ba su wuce a kirga su da yatsun hannu guda ba waɗanda kuma suke a tsakanin shafukan raha da barkwanci da addini da siyasa da kuma soyayya irin ta samari 'yan mata da maza kawo ya zuwa yanzu babu wasu dandali-dandali da aka ware domin tattauna sana'o'i ko kuma zurfafawa a cikin gabatar da wasu ilmomi daban-daban hatta addini da ake bijiro da shi a shafukan mafi yawanci wato yana zuwa ne a cikin salon gardama da nuna isa da hasada da gaba da ƙiyayya a tsakanin mabiya ɗariƙu da mazhabobi daban-daban maimakon a ce yana koyar da mutane yadda za su kyautata rayuwarsu a doron ƙasa da kuma samun sa'ada a lahira wannan shine ya sa muka yi wa baƙonmu na yau tambaya akan kowaɗanne shafuka ne yake ganin ya kamata a ce an buɗe domin ilmantar da matasa da samari ga abin da yake cewa. kamar irin abin da ya shafi yanci ya zama to mutum yana da yanci na yin tunani da kuma fahimtar wasu abubuwa waɗanda rayuwa ta zo da su kamar abin da ya shafi social change ya za a ya za a mutum ya yi mu'amala da waɗannan abubuwa ɗin da kuma yadda zamantakewa haƙuri da juna kamar yadda za a iya cewa tsakanin matasan musulmai da kirista ko kuma matasan fahimci daban-daban hakan nan da kuma yadda za a tarbiyyantar da matasa rashin yadda za su tashi su nemi sana'a don sakamakon rashin neman a rashin yin sana'a ko rashin kula da karamar sana'a da mutum yake gani yake yin sa, ko kuma rena wata karamar sana'a wadda za ta taimaki mutum a rayuwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya jefa matasa sai ka ga mutumin da gaskiya ma wani ma bai kamata ma a cikin abin da jagoranci mutane ya nuna musu a cikin na ayyuka ba cikin waɗannan dandalin da ya kamata a cikin ilmantar da matasa a ce mutum yana da yanci na rayuwa da kuma yanci na fahimtar abubuwa na rayuwa da kuma neman sana'a wadda zai yi dogara da kansa idan aka samu irin wannan dandalin ya zama ko kwararru akan waɗannan fannoni suna isar da shi ga matasa to lalle za a samu sauki akan wasu al'amura da dama da suka shafi kasashen kula ma da sauran zaman kashe wanda da kuma munanan abubuwan da suke faruwa hakan na. a ƙarshe kuwa mun buƙaci malamin da ya ba da shawara ga matasa akan yadda za su ci moriya dalla-dalla ta hanyoyi da kuma dandali-dandali na sada zumunta ga ra'ayinsa da kuma wato shawarar da ya bayar. lallai shawara ta ga su matasa shine a mataki na farko shi ne neman ilimin da kuma dogara da kai da kuma lura da abubuwan da za su je su komo don saboda akwai abubuwa da dama waɗanda ya kasance ana buƙatar to amma kuma sakamakon rashin lura ne zai bai zo sai zaman to ga an shiga cikin wani yanayi to saboda ni da shawara ta ga masana musamman waɗanda suke ane ko kuma hausawa shine su kullo da hanyoyi da dama waɗanda zai zaman sun taimaki matasa a kai ko da hanyoyi ne na sana'a waɗanda zai zaman ko da mutum ya yi karatu haka ya zama karatu kuma ya zamanto bai samu aiki ba to a ce akwai wata yar karamar sana'a wadda zai zamanto an shawarci mutane ko kuma an nuna mutane ko ta hanyar irin su a shi shi ko kuma wasu yan abubuwa hakan nan waɗanda tun da dai za mu iya cewa kusan a arewacin da zai wahala a ce muna ɗan ko da ɗan ƙauye ne haka ko anguwa ne a ce an rasa waɗanda masana ne akan wani al'amari daban. wadda kuma zai zamanto a ce ba za su iya tara matasa su zamanto su shigar da su hanya ko kuma taimaka musu akan wasu abubuwa da dama ba to in dai har ya watan waɗanda suka san wannan masana ya zamanto suna ba da lokutan su da kuma fahimtar su su ba da lokacin su zamanto sun taimaka wa matasa to insha Allah za a samu sauƙin al'amura da dama a rayuwar matasan arewa kuma za a iya samun zaman lafiya kuma za a samu dogaro da kai don rashin dogaro da kai shine ne da mu baya gaskiya al'amura da dama. toma sauraro za mu dasa aya a nan ba domin mun rufe wannan jigo dangane da wato hanyoyin sadarwa ba na intanet muna da shiri guda a nan gaba da za mu karkare shirin baki ɗaya da shi a nan da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ruwa barna duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ruwa barna duniya mu bi ta a hannu Shin gauni a gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi ɓanna wani ya kashe fiye Mu koma noma. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar tashirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau za mu kawo muku wasu batutuwa ne mabanta daga tarayyar najeriya daga ciki hadda batun ambaliyar ruwa ko kuma a ce gyaran da ruwa yi a jihar filato a kwanakin baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata ruwa ya sauka kamar da bakin ƙwarya da hakan ya haddasa gyara irin wanda ruwan ya saba yi kafin watsa labaru a ƙasar najeriya dai sun nakalto wannan labarin inda suka ce mazauna jihar plateau sun shiga tsaka mai wuya bayan an samu mamakon ruwa da iska da ya ɗaiɗaita gidaje sama da saba'in wannan lamari da ya faru a karamar hukumar lantan ta kudu kenan ya jefa jama'a a cikin wani yanayi da ya kama da na rudani yayin da kwanukan gidajensu suka rika ɗayewa ɗaya bayan ɗaya. rahoton da suka fito daga wannan karamar hukumar ta jihar Filatan ta ce garuruwan da lamarin ya shafa suna da ɗan dama a karamar hukumar lantan ta kudu akwai jaridar nan ta the nation ta rawaito cewa guguwa wacce ta biyo bayan ruwan sama a ranar laraba biyu ga watan afrilu ta kiɗima jama'a rahoton ya ci gaba da cewa iskar ta yi sanadiyar rudani da kuma wato haddasa asara ta dukiya a tsakanin mutane mazauna wannan yanki har ila yau jaridar ta ce gine-gine sun faɗi a wannan jiha kuma guguwa tare da ruwan sama sun lalata gidaje da dama inda sama da saba'in daga cikinsu suka rasa rufin gidansu wato guguwar ta rika kadawa ta ɗauke rufin gidajen mutane kuma wasu gine-ginen ma rushewa suka yi suka faɗi ƙasa wani mazaunin wani ƙauye da ibtila'in ya afkawa kiraye ga gwamnatin jihar ta filato da ta tallafa wa mutanen da bala'in ya rutsa da su yana mai cewa al'ummomi da lamarin ya shafa suna cikin mawuyacin hali musamman ma dai na rashin matsuguni kuma tabbas za su buƙaci a taimaka musu da kayayyakin abinci to shi dai shugaban karamar hukumar talantan ta kudu honorable namfa mbi ya ce wannan lamari ya fi afku a cikin wata sanarwa wacce mai bashi shawara mrs iliya bako ta fitar to da fatan mahukunta na karbar hukuma da kuma na jiha watakila mahada na tarayya za su kai wa mutanen wannan yanki dauki domin share musu hawaye daga wannan ibtila'i da ya fada musu to da akwai wani shiri na gwamnatin tarayya da ake son ganin cewa an raba wa mutane kayan agaji na noma da adadinsu zai hawar dubu ɗari biyu gwamnatin tarayya ta najeriya za ta yi wannan rabon ne dai na kuɗin noma ga mutane su dubu ɗari biyu da hamsin da ta ƙaddamar da shirin domin tallafawa manoman da adadinsu ya kai wanda muka faɗa a ƙoƙarin tabbatar da wadatar ƙasa da abinci da ci gaban tattalin arziki na mutanen za a tallafawa inda ake fatan cewa zai sanadiyar fito wasu daga talauci ta yadda su ma za su zama masu taimaka wasu a nan gaba ministan tattalin arziki wale edo ya ce shirin zai kunshi bayar da kayan aiki ne tallafin kuɗi da inganta hanyoyin ajiyar kayan amfanin gona wato rumbu kenan mai kyau na zamani rahotannin su nuna cewa shirin ya samu goyon baya ne daga kasashe irin su japan da kuma brazil ba kuma goyon baya ba har da tallafi kuma za a mayar da hankali kan noman shinkafa masara rogo da kuma dawa muhammadu manga ya bayyana cewa shirin na daga cikin matakan gwamnatin shugaba bola tinubu na haɓaka tattalin arziki da tabbatar da wadatar kayan abinci a cikin ƙasar raba tallafin kayan aiki da kuɗi ga manoma kamar yadda mr idun ya ambata shiri ne da zai taimaka wajen haɓaka noman zamani ta hanyar bayar da kayan aikin gona da kuma tallafin na kuɗi da kuma inganta hanyoyin ajiyar kayayyakin amfanin gona ya ƙada cewa shirin zai samu tallafin kuɗi ne daga wannan ƙungiyar ta japan international cooperation agency wato gica a takaice da kuma shirin haɗin gwiwa da ƙasar brazil wale edun ya ci gaba da cewa za a baiwa mutane wanda suke manoma ne tsantsa su dubu ɗari biyu tallafi a lokacin damana bana kenan sannan kuma wasu dubu hamsin na manoman za a jira sai lokacin rani ya zo sai a ba su dukkanin tallafin da suke da bukatuwa da shi domin su yi noman nasu na bunƙasa wato noman shinkafa masara da kuma rogo da kuma dawa domin ganin cewa an samar da wadataccen abinci da rage hauhawar farashin kayan abinci a kasuwa dama dai ɗaya daga cikin babban matsalar da ake fuskanta ko da akwai abincin shine hauhawar farashin kayan abincin duk da cewa dai bisa wato ƙoƙari na 'yan kasuwa an shigo da abinci ta yadda a cikin watan azumin ramadana ko kuma gab da shi aka samu sauƙin kayan abinci shirin rage matsalolin rarraba kayan noma a yayin taron mahalatta sun tattauna kan matsalolin da suka shafi rarraba kayayyakin abinci daga gonaki zuwa kasuwanni wannan dai wata tsohon matsala ce da aka daɗe ana fama da ita a tarayyar najeriya ma'aikatar kuɗi ta tabbatar da cewa gwamnati na ɗaukar matakai don tabbatar da cewa an samu wadatar abinci haɓakar tattalin arziki da inganta rayuwar manoma da al'ummar najeriya ga baki ɗaya to da fatan waɗanda suka cancanci a basu wannan tallafin wato manoman na gaske su ne wannan taimakon zai isa gare su. abin da ya sa najeriya da ƙasar brazil suka kulla jejeniyar kasuwanci ta dala biliyan 1.1 an faro sanya hannun yarjejeniyar kashi na farko ne dai ta dala biliyan ɗaya a shekara ta 2018 inda kuma kashi na biyu na yarjejeniyar da ta kai ta dala biliyan 4.3 da kuma ta dala biliyan 2.5 wacce ta kasance aka rattaba hannu a kanta wato da brazil a yan ziyarar da shugaban aiki da shugaba bola ahmad tinubu suka kai kasar a shekar da ta gabata wato shekara ta 2024 kenan wacce kuma akalla ta kai ta dala biliyan 8 a jawabinsa wajen rattaba hannun yarjejeniyar mataimakin shugaban kasar najeriya kasim shatima ya alakanta rattaba hannun kashi na farko a matsayin cigaba da ƙoƙarin da gwamnatin shugaba bola tinubu take yi na ƙara samar da wadataccen abinci a cikin ƙasar ta najeriya rattaba hannun wanda ya gudana a fadar shugaban ƙasa abuja shittima ya sanar da cewa yarjejeniyar za ta taimaka wajen ƙara haɓaka tattalin arzikin ƙasar da kuma maidowa da masu son zuba hannun jari a tattalin arzikin ƙasar ƙwarin gwiwa wanda shakka babu zai fuskanci da kuma shafar ɓangarori da dama daga cikinsu noma da batun samar da abinci na ciki domin dai brazil ta shahara a wannan fage to da fatan wannan yarjejeniya za a yi ta aikace ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku za shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba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 To ma da hidayar Allah ni ne Hassan Barka a garis zan kasance da ku a cikin shirin. Kamar yadda muka riga muka labarta muku, shugaban kasar Iran masu Pezeshkian ya ce kasarsa da kuma Saudiya kan iya magance yawancin matsalolin yankin gabas ta tsakiya. Shugaba Pezeshkian ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da ministan tsaron Saudiya Khalid bin Salman da ya kai ziyara a birnin Tehran na kasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. To wannan shine maudu'in namu a yau. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOS Hausa da fatan kuna lafiya suna na Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi daga tarayyar nigeria. To hakika wannan a ah, tattaunawa da shugaban Iran yayi da kasar Saudiya hakika hakan ya yi daidai kuma muna fatan allah ya ƙara haɗa kan ƙasashen musulmai a duniya baki ɗaya amin kuma a ƙarshe ina fatan allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da suke damun ƙasashenmu na musulmai baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya daga Ibrahim dan Fulani yayari a jihar Bauchin, Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan rajar Iran gidan rajar Musulun kudumin gaisuwa da fata da yiri zagare kuna tare da Umaru Musa da Ganyane mun ba da masu kira da saurari kudumin gaisuwa da fata da yiri ku wannan zuwa da prime minister ya na Saudiya ya Iran ta Ubangiji Allah mana fatan Allah ya sa Ratina sun yi kusa mai 'yancin kansu. Allah Ubangiji ya haɗa kanunsu Allah ya haɗa kanunsu su kuma Ubangiji Allah ya kaɗa musu tsoro cikin ciwoyinsu. Allah ya kara musu tsoro cikin zuciyoyinsu duka rikicin da sun gaddo abin da sun ka tashi Allah ya kara musu tsoro su hirgice su gaba su rasa gaba su rasa yamma Allah shi hirgita su Allah shi hirgita su su rasa gaba su rasa yamma Allah ya sauka sama su da ciwon ta wanda ba su za su lalacewa har su kai suna kururuwa da kansu har shi shugaban nasu na Isra'ila ubangiji Allah ka sauka sama da ciwon da har shi mutu bai samu maganin shi Allah ka sauka sama da bala'i shi da yan korar shi duka ubangiji Allah wannan zakwa da yi Allah ya sa ta alheri ta Allah ya sa ta alheri ta Allah ya sa ta haihu da mai ido ubangiji Allah ya sa zuwan da ya nasu haɗa kan suna Allah ya sa zuwan da ya nasu haɗa kan suna Assalamu alaikum radio ta harar madar musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan wannan maudu'i da kuka ɗora mana muna alfahari da shi Allah saka da alheri to abin da muke kira nan in alheri ne kashi Allah ka tabbatar da shi in kuma aka sun haka ne to Allah ubangiji ya maida musu aniyarsu domin an jima ana ruwa kasa tana shanyewa a cikin akwai munafukan mutane cikin kasashen mu na afirka masu koyawa kafirci baya amma duk da koya kafircin baya insha Allah musulunci yana kansu mu dai a da mu dai musulmi mu ci gaba da addu'a Allah ubangiji ka kawo mana mahita ina muku fata alkhairi rediyo yaran mu da musulunci sunana shugaba Iliya Kanti da Shayi garken daura Assalamu alaikum biyo wacce Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da Mamman Sani Dauda Tunwaji wanda aka sani da man Ero mamba na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka da ke na jihar Garam. Eh gaskiya wannan tattaunawar da aka yi tsakanin Saudiya da kasar Iran magance matsalolin yankin gabas ta tsakiya haka ne ake yi. A mu da ma a kullum abin da ban so a ce rabuwar kawuna tsakanin kasashe musamman ma na musulmi wanda in aka duba a kasashen yammacin duniya nasu na turai suna haɗa kansu suna kare muradin ɗan uwansu wadda suke ganin ne suke ganin muradin siyaka hakan ya dace mu ma a ce kasashen mu na musulmai don haɗa kai kenan don kalubalantar duk wani wanda zai takura ma wani musulmi na duniya wannan abu ya yi kyau kuma haka muke so a ci gaba da kare haɗa kai tsakanin ƙasashen duniya musamman ma namu na musulmi allah ƙara babu zaman lafiya ku tashi lafiya daga nan gaba da rabu sauraron ku da wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio jamhuriyar musulunci iran kai sai kuna tare da ali ismail wanda aka yi sani da ali jama'ika a cikin garin magarin tari cikin jihar da magarin a jamhuriyar nijar asan barka muna godiya da ake bamu dama tofa albarkacin baki dangance da abin da ke wakana wannan maudu'i da kuka kawo muna sa ran cewa lalle ne albishir ne kuka kawo ga duniya cewa da saudiya da iran suna iya kawo wa gabas ta tsakiya zaman lafiya dama abin da muke fata abin da muke kire har kullum kenan zaman lafiyar to muna fatan wannan maudu'i da kuka tantamna ko ɗauki ƙudirin da zai kawo sauƙi wa gabas ta tsakiya domin abin nan yana damu mu al'ummar musulmi wannan tashin hankali. a ce babu inda ake tashin hankali sai kasashen larabawa babu inda ake kayya kayya sai kasashen larabawa musamman yakin isra'ila da da to muna fatan za a kawo karshen wannan yaki kuma muna jin daɗi da dangance da wannan abu da kuka faɗa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sashen hausa rediyo ran radio musulunci dangance da kuke bamu dama muna toha albarkacin bakinmu dangance da wannan maudu'i da kuka aza ke suna na murtala magini wanda nake dangwami nan jihar maradin jamhuriyar nijar eh, lalle abinda shugaban ƙasar saudiya ya haɗi da shi da iran gaskiya hakanan ne suna isa magance abin da dukkanin rikici wanda gawa ta tsakiya saboda su ne ma suka tsaya suna jan kawa inda tun wani ko sun haɗa kai kasar iraq da sauran kasashe na musulmi ai da zuwan ga yakin na wanda ake ne sarrafi da ake shafar ai da yanzu da za a tsaye da shi inda sun ga mai kasashen na musulmi sun haɗe kan suri guda kenan sun tallaba ma falastiniyawa kenan su ma su jaye bukatunsu su jaye inda sun san dai da akwai da haɗin kai akwai nasara insha Allah eh, lalle muna godiya sosai dangance da wannan haɗin gwiwa da suka yi dangance da samun su magance wannan matsala ta gwamnati tsakiya Allah bangiji ba da sa'a Allah bangiji shi taimaka Allah bangiji ba da inawa da ake kashe Allah bangiji shi kawo masa ɗauki Allah bangiji wanda suka shahada kuma Allah ya ji kansu wanda ba lahiya kuma Allah bangiji ka ba su lahiya mai ra'ayi daga bakin martala magini wanda nake dangwami nan jihar maradi assalamu alaikum wa wa wabarakatuh ta farko dai kai tsaye kuna tare da isiyan manaja dan kawo kawo wato kofar tasha babba a nan jihar da magaran a nan jamhuriyar nijar to mamba ne a kungiyar masu kiyar sauraron radiyo na afirka reshe jihar da magaran da ma afirka baki daya to masha allah ina muku fatan alkhairi mure radiyon iran da kuke ba mu dama muna tofa albarkatun baki mu akan ra'ayoyinmu irin abubuwan da suke faruwa a faɗin duniya musamman inda muka kato wani tattauna da ake tsakanin iran da saudi arabia akan yankin yankin laraba ko yankin Falasinawa. to lalle kan yana da kyau ce wannan yaki yaki na duniya ko yanki wannan na yaki na laraba nan ce ya kamata ce an yi maganin shi ka karshen shi musamman yadda wa'annan turawan wannan suke haɗa mu suke haɗa wannan makirkin suke haɗa wannan yaƙi-yaƙin na a wannan ya kamata ce kan magi ya waye ya kamata ce duk wani yaƙe-yaƙe da muke nan afirka ko na yankin laraba ka tare ya kamata ce mu bar yin wannan yaƙe-yaƙe mu haɗa kanmu domin ma mu gane mu san inda za mu kawo ci gaban ƙasashenmu na baki ɗaya ba yaƙe-yaƙen nan ba saboda wani yaƙe-yaƙen nan babu abin da zai mana amfani a duniya baki ɗaya To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo a laska kafin burum a cikin jihar ta makaram jamhuriyar nijar to gaskiya mun ji daɗin wanga sa saudiya da za ta yi ruwa ta yi tsaki da sauran ƙasashe domin a kawo matsalolin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya to hakan abun a jingina a ƙasar saudiya ne to dama ya kamata a ce wanga ƙasashe dukkan abin da ke faruwa a yankin ƙasashen larabawa su yi ruwa su yi tsaki domin a ga an zamna lahiya 'yan magana suna cewa zaman lahiyawa ya fi zama dan sarki e dole sai da zaman lahiya za a yi koyi kuma muna fata allah ya sa wanga kasashe ya kawo ci gaba a tsakanin su da sauran dukkan kasashen da ake tashin hankali fatan mu kenan sani dawo alaska zafin burin cikin jihar da magaram a jamhuriyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa lokacin mai magani a tarayyar najeriya to alhamdulillah muna godiya ku ba mu wannan dama domin mu kafa albarkacin bakinmu bisa wannan ziyarar to a zahirin gaskiya abin da muke so mu yi ma mu fitar mu tunatar da shugabanninmu na afirka sani cewa fa wa'annan yahudawa duk abin da za ga suna yi ba wai suna yi domin ci gaban ƙasa bane da al'umma ko kuma da addini kawai suna yi domin kansu ne domin su mai musulunci zagon ƙasa so in kuka duba a duk inda za ga waannan kafirai suna zuwa ko kuma suna mu'amala za ga wannan ƙasa suna cikin yaƙi cikin tashin hankali cikin barazana a duk inda suke zuwa to da wannan muke kira da mu na afirka da su kiyaye shiga wa'innan miyagun ƙungiyoyi wa'inda ba su amfana musu komai ba su amfana ma addinin su sai dai neman ma addinin su mako ma baya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara sau lokal gamin magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum a rediyon jamhuriyar musulunci ta iran barka da haka barka da wannan lokaci mai magana salisu ya haya dan nijar daga kwa take son kwaras ta tare niger to wannan dangane da wannan maudu'i da kuka daura za mu tofa albarkacin bakin ku amma ba lallai ba ne a ce ya yi amfani saboda mu muke magana amma su kuma na su tsare daban suke da ai tun farko kasar saudiya tun da aka fara wannan yaƙi na palestine ita ce ya kamata ta yi ruwa ta yi tsaki wajen dakatar da wannan rikicin har ya kai ta yi shiru sai da afirka ta kudu ta hito ta ce ba ta yarda ba da wannan kashi da aka yi ma 'ya'yan musulmai sa'annan ne kasar saudiya ta hito ta yi magana kuma ita ce ya kamata a ce ta zama kan gaba to amma duk da haka muna yi musu fata na alkhairi kuma muna fatan wannan tattaunawa da ya kasance tattaunawa ce wadda za ta haifa lamai kuma tattaunawa ce wadda za ta kasancewa abin dogaro a kasashen musulmai baki daya kuma tattaunawa ce wadda za ta kasancewa ta kawo ƙarshen wannan yaƙi baki daya kun muna yi musu fata nan alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbare Bali shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Bugu da ƙari kakaki na masu kira da shugari na rashin Nyamai. Gaskiya mun yi murna. Allah ya sa yadda aka gamu lahiya a tattauna lahiya kuma kowa ya koma gidan shi abin da aka tattauna kuma Allah sa a yi shi ba faɗin ba a yi shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran na Uda Mamadu a jitkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Ra'ayin da kuka sa na wannan makon akan ziyarar da ministan harkokin tsaro na Saudiya ya kai wa iran ko kuma tattauna da suka yi da shugaban iran dangance da matsalolin da yake faruwa a gabas ta tsakiya da ma kasashen musulmai to ni ina fatan wannan dangantaka ya ci gaba kuma allah sa shi ne zai kawo ƙarshen takun sakon da ake yi tsakanin kasashen musulmai kuma ya haɗa kan al'ummar musulmai na duniya baki ɗaya domin inda kan al'ummar musulmai yana haɗe shawararsu guda da isra'ila da amerika da sauran kasashe wa'inda ba sa son musulunci da ba sawa musulmai haka ba dubi yadda ake kashe al'umma a gaza da yara ƙanana da waɗanda ma ba su ba su gani ba amma gashi amurka tana kai wa yemen hare-hare suna kashe al'umma me yasa haka domin kawunan musulmai a rarrabe muna fatan al'umman kasashen musulmai manyan manya kamar su saudiya da su iran kansu ya haɗu bakinsu ya zo ɗaya ya zama sula ne dai na haɗin kansu domin ya eh, waɗanda suke wa musulunci tuggu ko kuma suke zalunta al'umman musulmai a cikin duniya eh, su ma su gani ƙwaryansu a fuskansu muna fatan Allah ɗaukaka musulunci da musulmi Allah karya kafirci da waɗanda suke goyawa kafirai baya a duniya baki ɗaya na gode radio terran assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu uh, muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan ku da haka da fatan kwana lafiya da cikin ƙoshin lafiya ya hakika wannan abun ya yi daidai kuma abun farin ciki ne abin da muke fata allah sa a tattauna abun mai amfani ya zamanto zaman da za a yi zama ne ya alkhairi ya zamanto wadda za a cimma matsaya kuma ya zamanto an samu abubuwan da ya dace wadda ya kamata a yi eh haka ya kamata ba akal ba taron shan shayi ba a yi a watsi mai eh, muna gaida kowa da kowa a cikin wani gidan mai magana malam bashir da babbar tasha layin difa da magaram bugu da ƙari mamba a ƙungiyar masu kira da saurare ta afirka reshen jihar da magaram Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio ya. mai magana Hassan da su Umar daga anguwar Sabon Gari da magana magaramcin gudun Nijar. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan maudu'i na wata rana. To gaskiya wannan magana da shugaban kasa Iran ya mun ji daɗin ta ɗari bisa ɗari kuma muna fatan Ubangiji Allah ba shi iko da shi da ƙasar Saudiya ganin sun daidaita wannan abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya. Na gode ku tashi lafiya. Mai magana Hassan da su Umar daga anguwar Sabon gari da makarmashin polynesia Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa da Hurai Musulunci Jihar. Da farko da suna na Abdullahi ke laro ne ganin mutum na daga ɗan jihar Maradi. Malam Hassan Barka mana godiya da kuke ba mu dama mana kai albarkacin baki. ni tsokaci na dangance da wannan maudu'i wanda kuka a zamana na ina ra'ayinmu dangance da wannan ziyara da ministan tsaron kasar saudi arabia ya kai ƙasar iran to ni dai na gaskiya sai na ce wannan shugaban ƙasar iran ya saurare shi tunda har ya riga amsa goron gayyatar shi kuma shi ya zo ya kai mishi wannan ziyara amma kai ya yi aiki da abin da duka ya faɗa mishi a cikin wannan tafiya da yi zuwa bakonci a ƙasar shi iran gaskiya kai ya amfani da duka abubuwan da ya je saboda ƙasar saudi arabia tuni ta daɗe da zo da mutuncinta a idon musulmin duniya gaba ɗaya kuma ta daɗe da zo da mutuncinta don saudi arabia ba don da allah ya hukunta ba can ne tushen ajiya akai ziyara akwai maye annaba da mu duka gaba ɗaya suna can wajen su ne ya kamata da wai mai duka dai harka ibada Allah ya aji wannan ƙasa mai albarka Allah ya aji to gaskiya da ba don haka ba da arabiya a su sunanta bai kamata ma musulmin kasashen duniya suna kama wannan zana har a ce ma ita ce jagoran musulmin duniya ma a daidai wanga to ma sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka a garis dan shirin kuma gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. kide-kiden iraniyawa bismillahirrahmanirrahim jama saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin sai kawo muku waƙoƙi da kide-kiden iraniyawa daban-daban domin nishaɗantarwa da fatan zai karatar da ku a yau kuma muna ɗauke da sabuwar waƙa ce da mawaƙin na ƙasar iran mai suna muhammad mutamadi ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari waƙar daga bakin mai ita daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin Tehran. a سوار دین و دانه چشم بیدار زمانه گوهر دریای حکمت از دیار حکمتانه در اشارات شفای جان بویان حکمت او روشنای راه مشتاقان دیدار پرتو اندیشه هایش مهر هستی بخش ایران کشور فرزان پرور سرزمین علم و ایمان هستی بخش ایران کشور فرزان پرور سرزمین علم و ایمان آن چشم و چراغ گنبد مینا فرزانه شهر و علی سینا آن چشم و چراغ گنبد مینا فرزانه شب بو علی madalla waka a bakin mai take nan kwaji daga bakin wato Muhammad Mu'tamadi a cikin wakarsa da ya gabatar mana da fatan masu saurare sun nishadantu kuma ta kayatar da ku kuma anan ne zan jalin zamu shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke sabuwar wakar za a iya ci gaba da biyar mu a shafin mu na yanar gizo akan adireshin mu na hausa www.hausatv1.ng. آتش عشقت زد شرر به جان